بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ينقوى ما سكلموا da sauraronmu da waɗanda muke zaune da su a wannan masallaci mai albarka masjidul ahfad cikin garin gombe muna muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna cikin darasin littafin kulkul mu'min na Profesa Mustapha Murad As-Subhi hafizahullah Allah ya ƙara masa lafiya wanda yake zuwa muku daga wannan gidan TV na Sunna TV muna fatan Allah ya albarkaci wannan gidan TV mai albarka ko ma ya albarkace ko ya albarkace mu gaba daya a wannan littafi muna tattaunawa ne game da matsala ta gaskiya da faɗin gaskiya da kuma riko da ita gaskiya ɗin duk wanda ya riko da gaskiya a aikinsa a maganarsa ko da zai tozarta ya daure ya faɗi gaskiya ubangiji ba zai tozarta shi ba ubangiji ba zai bar shi ba ubangiji zai nema masa mafita in ba a manta ba muna cikin ƙissa ta ka'ab ibn malik wanda malaman ladabi da tarbiya da wasu daga cikin malaman hadisi suke kiransa al taib al-a'id sadiq ka'ab ibn malik Shi ne wanda ya tuba ta gaskiya ya yi kuskure wa shari'a ya yi kuskure wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma wasu ba shi kadai yayi ba suna da yawa waɗanda suka yi wannan kurakure din radiyallahu anhu wasu daga cikinsu munafukai ne suka zo suka yi ƙarya a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi yazo ya fari gaskiya cewa ya manzon Allah gashi abin da ya faru ba ni da wani uzuri da zan bayar idan nayi ƙarya ma ubangiji na gani na amma ga asalin abin da ya faru ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun faɗa yadda Ka'ab ibn Malik ya fara bada labarin kansa mun faɗa yakin a yaƙi ne na Tabuka yaƙi na Tabuka ya faru ne a shekara ta tara daga hijira wanda yaƙi ne wanda annabi sallallahu alaihi shi ya yi shiri ya yaƙi mutanen rum wanda suke kan addini na nasara lokacin da suka haɗa gwiwa da mutanen yankin gefe-gefen har zuwa na rum ɗin akan za su taho su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi tabuka ya zauna wajen kwana 20 amma waɗanda yake tsammanin za su zo su masa barazana ya tafi tarban su ba wanda ya zo ko mutum ɗaya yaƙi ne wanda aka yi ta a cikin zafi aka yi ta a lokacin da 'ya'yan itace sun nuna kayan gona ana shirin a dawo da shi a lokacin da kowa yana buƙatar ya tafi gonarsa saboda kula da dukiyarsa amma haka duk sahabbai saboda imani da ƙaunar ubangiji da fifita Allah akan kansu haka suka tattara suka tafi wannan yaƙi ne kowa ya yi shiri mun faɗa ka abu ibn mali yana bada labari yana cewa annabi sallallahu alaihi duk yaƙin da zai je baya ma duk fitan ma da zai baya nuna ga inda zai sai ya ɓoye amma wannan yaƙin ba a yi haka ba saboda shirin taɓa su da za a yi shi ko a cikin ko a ina ma a zo a hadu sallallahu alaihi wa sallam to mun faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan tattaunawa din ya yi shirye-shiryensa ka'ab ibn malik ya yi shirye-shiryensa bal ma babu yakin da ya yi shiri fiye da wannan yaƙi ne. ta yadda shi raƙuma guda biyu ma ya tanada amma yakin bai samu allah bai kaddara masa ya tafi ba ya ce bai je yakin tabuka ba bai je yakin badar ba ban da shi akwai da yawa da basu je yakin badar ba amma annabi bai aibanta kowa ba babu aibi ba komai saboda yakin badar dama ba shirin yaƙi aka tafi ba an fita ne dan abin da aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa na cin mutunci aka kore su daga makka aka kwace dukiyarsu aka raba su da gidajensu aka musu babu daɗi to dukiyarsu da aka kwace yanzu da ita ake kasuwanci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai ya ji labari Abu Sufyan da dukiya ya taso daga Sham zai zo ya wuce ta yankin Yambo zai biyo ta hanyar Badar bakin ruwa suke bi mu ma mu je mu tare su mu kwace dukiyarmu wannan kuma daidai ne don haka annabi baya zuwa ya yaƙi mutane sai dai a shirin a yaƙe su ya je ta da kansa ko a zalunce shi ya tafi ɗaukan fansa so da haka annabi sallallahu ya tafi a yaƙin badar ɗaukan fansan karɓan dukiyarsu su musulmai da aka kwace aka kore su daga cikin makka yaƙi ne na farko yaƙi da ya shahara amma kabir malik bai samu ya je bai ce duk da yaƙi ne da ya fi kowanne shahara annabi bai aibanta kowa ba saboda ba yaƙi aka zo tafiya ba ya ce yaƙin badar yaki ne babban yaki amma shi yana fifita bai'atul aqaba al'ula wa sa'awi thaniya girman ta shi a gurinsa ta fi yakin badar saboda lokacin da annabi fi buƙatan ya gaba su goya masa baya don ya ƙara samun nitsuwa annabi sallallahu alaihi yana da nitsuwa yana da kwanciyar hankalinsa bai da tashi hankali amma ɗabi'a ce ta wanda aka aika don a kamba ba masa ladansa ubangiji kuma ya alkawari zai taimake shi da mazaje yana so ya ga waɗannan mazajen to su ka'ab su ne farkon wanda suka fito a abin nan bai'atul aqaba yace wannan tafi badar tafi badar a zuciyarsa amma badar tafi shahara to saboda haka yace sai kuma ya samu jarrabawa a yakin da annabi yayi shelan a fito shi sai bai ci wannan jarrabawa din ba to wancan sati da dumun tattauna akai yau za mu ci gaba daga inda aka tsaya ya gaya mana ya gama shirye-shiryensa jira yake a ce za a fita to yau din me ya faru na بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف حفظه الله تعالى قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فنأى إليها فأنا إليها أصعر فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله بالناس الجد الجد حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من ولم أقضي من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل فأدرك فأدركهم فلا... فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت فطفقت إذا خرجت في الناس بعد بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني ألا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذره عذر عذر عذر الله تعالى من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله من بني سلمة يا رسول الله حبسه براده والنظر في عطفه فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا فبينه فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو, أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين حين لمزه المنافقون نعم muna tare da Ka'ab ibn Malik yana ta labarta mana takallufi da ya samu rashin halattan yakin Tabuka da bai yi ba ya ba mu labari ya ce mutane ne da yawa su ce dubu goma sha dubu talatin dubu saba'in dubu arba'in yadda dai aka yi ta saɓani faɗan adadinsu a lokacin yake cewa babu da wani zai iya ɓuya da wani zai ɓuya ɓuya ba za a ma azaci cewa za a gane wane bai je ba wane bai je ba wane bai je ba saboda yawan jama'a to sai ke cewa faƙalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna ana zalika sayakfa bihi ma lam yunzal fihi wahyun min Allah kowa yana tunanin cewa wannan yakin da ma zai da bai je ba to ba dole a gane ba saboda yawan jama'ar da suka fito an amsa kiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda tsantsan yawan wani zai iya gani in ma bai je ba za a gane shi ba sai dai kawai annabi sallallahu alaihi abun al'ajabi ne Allah zai aiko daga sama ya ce wane da wane kyambaci sunansu duk ba su je ba a kira su kuma a titse su yace wa gaza rasulullahi tilkal ghazwa hina tabati istimaru wadilalu fa ana ilaiha as'ar duk da cewa mun tattauna wannan wancan satin yake cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tinkari gurin yakin nan a lokacin da 'ya'yan itace sun nuna kayan gona ya nuna kaga fa imanin sahabbai kowa ya hakura da kayan nomansa da dukiyarsa ya batta shi yasa ka abin malik mutum ne mai gaskiya mai faɗan gaskiya yake ce wa ana ilaiha as'aru ni fa hankali na ma gaba daya koma kan kayan gonata amma duk zuciyata in gana tafi wannan yaki din fatajahaza rasulullah sallallahu alaihi muslimuna ma'ahu fatajahaza rasulullah wa tajahaza al muslimuna ma'ahu annabi sallallahu alaihi ya kintsa dukkan musulman da suke tare da shi su ma suka kintsa yace wa tafiqtu abdu lika atajahazu ma'ahu fa arji'u wa lam aqti shay'an yace haka fa kowa yana ta shirin kowa ya zo wanda bai kai ni komai ma ya zo ya ce ya shirya yana jira a tafi ni kuma na tafi na gama kewaye kewaye na na dawo amma in ga ban yi komai ba Abun hawa dai ga su sun shiryu watakil bai sallami gidansu ba bai saka masu aikin gonansa ba bai saka wanda za su yi kaza ba kullum yana cewa wannan kaya mai sauki ne gobe zan yi gobe zan yi shi sa karka yadda ka rena shirinka karka yadda za ka yi tafiya a ce kwana uku ba gama shiri ba jakarka tana ajiye kin sa min brush nasa kin saka hankicif an sa an saka abu kaza an sa kaya kala nawa kika sa babu bacin ran duniya a ce ka yi tafiya ka isa gurin da ka tafi a ce kayan bukatun ka kana da su a gida a ce sai ka je kana saya a kasuwa ba bacin ran da ya fi haka a tafiya man shafawa a ce wai kana shiga shagon mutane babu shi links na riga a ce ka manta riga baka sai links ba sai da ka ɗauko gashi kana da su a gida kala kala sai da ka zo ka ɗauko zaka shiga wani program sai ka gane iyalinka ba ta sa maka links ba to jakarka jakarka da akwai matsala to haka za ka yi an sa kaza an saka kaza an sa min brush yan magungunanka da ka saba sha na tafiya wani maganin duk duniya ba za ka same shi ba a garin ku ne kaɗai kuke da shi kuma an manta kuma wani maganin idan baka sha ba a ranar tashin hankali ne to ka ga jarabawan da ka abu ya shiga shi yana ganin kawai yana da dama yana cewa kawai ai ko yanzu aka tashi kai ko bayan annabi sun dau hanya ma sun yi tafiyan kilomita hamsin yadda nake da abin wannan zan bi su kuma zan rike su ya shiga wannan jarabawa bai wannan shirin ba yake cewa sai kullun zuciyarsa sai tana cewa aqulu fi nafsi wa ana qadirun ala zalika idza aradtu duk sanda ne nufin haka zan yi menene matsalata falam ta ma dabi hatta istamarra bin nasil jadd wallahi haka wannan wannan shakkun yayi ta ci gaba a kaina har jama'a suka gama kintsa kintsansu walam abdu min jihazi wala abdu min jihazi shay'an sai ke cewa summa gadautu faraja'tu lam abdu shay'an falam ta zalika yatamada bi hatta asra'u wa tafarat al-ghazw yace wala haka ne ta cewa gobe zan yi jibi zan yi gobe zan yi jibi zan yi har mayaka suka kama hanya al-ghazw na wajen al-ghuza fahamamtu an artahila fa adrakahum fa udrikuhum fa ya laitani fa'altu yace sai nayi shirin kawai in bi bayan su na san zan same su yace ina ma a ranan da nace zan bi bayan su na riske su ina ma a ce na bi sai na ce ba damuwa sai an jima zan bi su sun malam yaqdir zalika li hakan ban samu ikon haka ba fa Fiktu, idan kharajtu fi nasi ba'da khuruji sallallahu alaihi yahzununi an la a rali uswa yace sai na wannan wannan ah, tafiktu min fali shiru ko yace sai na zauna sai na zauna a cikin sabon a cikin jama'ar da ba su tafi ba fatafittu idza kharajtu fi nasi ba'da khuruji rasul sai da mana ina in na fito cikin mutane bayan annabi ya fita ya ni sai in shiga wani mummunan bacir dai annila arali uswa saboda babu wani wanda ni tsara ta ce a uzuri na rashin tafiya babu tsara ta a rashin tafiya domin ku saurara ku ji waɗanda suka saura a cikin garin madina babu wanda yake tsararsa shi ina class ɗinsa ba shi da class wanda ba su tafi nan ba kowa ya san abin da ya sa bai tafi yana da class ɗinsa mun gane ko na wani mutane ne suka saura a cikin garin madina illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaqi duk wanda da kai sai in duba tintirin munafiki ne maƙaryaci shine bai tafi yakin ba aw rajulan mimman adara Allah ta'ala min ad-du'afa ko kuma mutum ne wanda ba shi da ƙarfi tsoho futuk ko yara ƙanana ko mata wanda su wanda su dama akwai uzuri a kansu annabi ya musu uzuri ba za su je ba dan Allah wani class yake shi ne ba munafiki ba sannan kuma shi ba tsoho ba yace wannan abun yana bata masa rai ya to ai ai har munafikan ba za su masa dariya har munafikai za su masa dariya shi ne sun san dai ba class din su bane kuma ba kalas ɗin tsofin can yake ba bai je ba yana cikin tashin hankali da damuwa wannan alama ce ta zunubinsa an gafarta masa wannan wannan wannan laifi ne babba yana daga cikin manya manyan laifi shi sa aqidar mahalis sunna sahabbai a iya sabon kurakurai ɗaya biyu ɗaya biyu amma ba sa ganganta shi da tsantsan nufinsa ne haka zuciyarsu sa iya faɗawa cikinsa kuma ubangiji baya bari su sai ya yafe musu to ya fada cikin wannan laifi din walam yadhkuruni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga wani bacin ran kuma ga wani bacin rai na biyu yace har aka isa tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam bai kula ni ba bai tuno da ni ba ma sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun hatta balaga tabuka har ya isa tabuka wa huwa jalisun annabi sallallahu alaihi yana zaune fil qaumi bi tabuka a cikin mutane a cikin garin tabuka to nan ne yanzu ya tuno ni yanzu har an isa tabuka an yi tafiyan kwana goma sha bakwai 17 days kab yana nan tafiya da dawowa an samu 20 wani abu days kab yana zaune annabi bai tuna shi ba har aka isa tabuka faqala wa huwa jalisun annabi sai ya yi magana yana zaune fil a cikin mutane bidau ce ma fa'ala ka'ab ibn malik wai me ya samu ka'ab ibn malik ne kam fa qala rajulun min bani salima bi kasri lam ba salama ba malam mustafa salima wani mutum daga banu salima sai ya buɗe baki kawai ya ce sunansa abdullahi ibn anis eh abdullahi ibn anis kamar yadda alwaqidi ya kawo a cikin littafin sa al-maghazi abdullahi ibnu anis wannan bawan Allah ya ce ya rasulullah yanzu annabi ya tambaya ai ina ka'ab ibn malik sun san dai ka'ab bai taho ba wanda ke sahabbai they are brilliant very very sharp mutum sama da dubu goma mafi karancin abin da aka mata sama da dubu goma amma su sun san wani bai zo ba wani yake nuna sahabbai kuma ba magulmata ba ne ba wanda ya je gulmata annabi ka fa bai biyo ka ba a bari annabi da kansa ya gane da annabi kuma har ya gano har ya gano da kansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan rajulun min bani salima yanzu kun ga ka'ab ibn malik akwai baiwa da ubangiji ya bashi ko kuma sahabban annabi haka suke shine suturta mai laifi ko labarin mai laifi za a yi ba a so ka faɗe shi ka ce wani ne sai dai ka gaya wa mutane laifin don su nisanci laifin ka gaya musu halin da mutum zai shiga a laifin don a nisance shi yanzu ka ganin sai ke cewa faƙala rajulun min bani salima wani mutum daga ƙabilar ko fulani ko bare bari ko terawa ko waye sai faɗa kawai cikin ƙabila bai faɗi sunansa ba amma yanzu haka ake al'umma yanzu haka ake har akan membarin wa'azi za a kira sunan mutum ɓallo-ɓallo sunansa a ce zindiki ne a ce munafiki ne a ce baya son Allah kai kalmar baya son Allah kalmar wasa ce aka ce maka ina laifi idan wasu munanan ayyukan sun fito kai kwatance laifi kaza haramun ne abu kaza ba aqidar ahlus ba bane ba karantarwansu bane shikenan ka isro mutane duk mutumin da duk sanda wannan mutumin ya faɗi sabanin wannan abun mutane sun san ba kida ce mai kyau ba me amfani faɗin sunansa ƴaƴansa suna sauraron ka ba mamaki a lokacin da kake isar da sakon nan na kusa da shi suna sauraron ka ka isar da sako kadai yanzu wannan sahabin Ka'ab ibn Malik ku duba fa wannan wanda zamu faɗan zagin Ka'ab ibn Malik yayi cin mutuncin Ka'ab yayi a gaban Annabi amma da yazo yana bada labarin sai ce wani mutum na ga banu kaza yanzu yanzu yanzu wasu masu karantarwa haka suke wala za ka zagi annabi ma su zo su wuce lafiya amma in ka zage su su ka taba su kai ko magana kai wallahi ba da su kake ba ka magana ya zama da cikin munanan abubuwa da suke akan harkar da'awa ko wani abu ko ana so a yi gyara ko a nuna usulubin ba haka ba ko karantar ba haka ba saboda tsarguwa sai da su kake sai a zo ma a kafa mimbari a kira sunanka a ce ka bi sunanti ba fa so baka kira sunan kowa ba fa to wannan zagin ka'ab yayi bari ku ji me ya gaya wa ka'ab ibn malik sai ka'ab ya zo ba ya ce wani mutum min bani salima ya ce ya rasulullah ya kai manzon Allah habasahu burdahu wa nadru fi atifaihi ya ce ba abin da ya hada shi zuwa son duniya ne kawai da ji da kansa da girman kai haka ya fada ma ma'ana habasahu burdahu al-izar aw rida aw al ya shiga bargonsa ya kwanta ya lallaba ya ji daɗi a cikin gidansa shi ya fi masa da ya zo yaƙi a kanka sannan wannan nazarfi a tifaihi wannan an nazarfi a tufai ai janibaihi kinaya ce cewa yana da girman kai yana da takabburi jahaza yan zurfi ila abin fi a tufaihi bi ba na yi takabbar ana karanta bi kasar ati atifaihi ai janibaihi kinaya anil ujub wal kibr ani at takabbur wal kibriya mutum ne mai ji da girman kai kawai ku ji abin da ya gaya ka'ab ibn malifa amma ka'ab ibn malifa zo ba da labari duk da ya zaki shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wani mutum maganar ka'ab tana cin zuciyarsa shi yasa har labarin sai da ya ba da labarin mutumin amma bai faɗi sunansa ba imamul qurtubi Allah ya masa rahama a nan gurin sai ke cewa ka anna hadal qa'il kana fi nafsihi hiqdun ala ka'ab wannan mutumin ba mamaki akwai wani kulli tsakaninsa da ka'ab ka anna fa yace ka anna wala allahu kana munafiqan imam gobe ce yana tsammanin ma munafiki ne ai munafikan sun shiga yakin ai ai sun tafi gurin yace yana tsammanin munafiki ne fa nasaba ka'aban ila zahwi wal kibar da haka ya danganta wa ka'ab ibn malik cewa yana ji da kansa yana da girman kai wa kana nisbatun batilatun wannan nisba ce ta ƙarya bata yi ba me yasa biraddi mu'az ibn jabal saboda mu'az ibn jabal atake mayar wa wannan mutumin amsa me mu'az ibn jabal yake cewa yace wallahi mu'az ibn jabal yake cewa bi isa ma qulta Allah wadare da abin da ka faɗa kan Ka'ab ibn Malik wallahi ya rasulallah ma alimna alaihi illa khaira shi ka'ab duk zaman da muke da shi ba abin da muka sani a kansa sai ayyukan alkhairi ba shi da girman kai ba shi da ji da kansa yana son ka yana ƙaunar ka wannan abin da mutumin nan ya faɗa ba gaskiya ba ne fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi shiru wancan mutumin da ya magana kan Ka'af, annabi ya masa martani bai masa martani ba mu'az bin jabal da ya bi Ka'af, annabi ya ƙara magana ya ƙara magana ba kawai da yanzu ai annabi yana jin zafi wannan kuma haka sifar ɗan adam take duk abin da ya taɓa ka idon idonka ya nuna ka yi ƙoƙari ido ya nuna za ma buga gurin da ka'ab ya zo neman faɗan uzurinsa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma uzurin za mu ga yadda annabi ya yi masa fasakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa baina yau kafin mu magana ta al qurtubi Allah ya kara masa yarda mu'az bin jabal da ya ba kariya ya ce eh, ka'ab ibn ba haka yake ba a ciki akwai fa'ida cewa duk wanda yake magana ta ba daidai ba yana kan wani ka masa birki faɗan alkhairin wani zai sa ka yi shiru zai sa yi shiru ya zo ya faɗa yana gulman wani wa ka ce haba don Allah mu kuma mun san shi ba sai da kaza mun san shi da kaza mun san shi da kaza to za ka saka shi ya yi shiru abdu ibnu anis wannan wanda muka ce rajulun min bani salima wanda ya aibanta Kaf ibn malik ba shine abdu ibn anis ba eh danganta shi da munafurci kuskure ne mai girma domin imamul kurtubi ya yi magana kan watakil ba shi da tabbacin wane abdu ibn anis ne domin abdu ibn anis sahabi ne sahabi ne shi sa na ce ku rike can annabi bai ce komai ba a kansa da ya faɗi wannan magana to shi sa malamai suke cewa mai magana imam kurtubi da ya ce shi munafiki ne an biyar masa da maganan gaskiya ba munafiki ne. abin da ya fi dacewa shine a ce wannan sahabin shi ma ransa ya ya sosu sosai da sosai game da rashin zuwan Ka'ab ibn Malik wannan babban garabasan babban yakin da annabi ya yi shelata ta ya yi magana ya nuna girmanta duk yadda annabin nan ya ce Ka'ab bai zo ba bai san san da bakinsa ya kubuta ya faɗi wannan kalma din ba Allah shine mafi sanin hakikar hali din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi shiru fa baina huwa ala zalika ra'a rajulan mubyaddan ana cikin wannan halin daga can nesa sai annabi ya ga wani mutum mai farin kaya min albayat ay labisul bayat mubiyaddan ay labisul bayat yazulu ko tazulu bihi sarab sarab shine kamar wave daga nesa ko abinda zaka gani kamar ruwa-ruwa ne kamar mutum ne yana yana yana caccanja camouflaging ko eh kamar ruwa-ruwa ko me sunanta hawalwalniya tawalwalniya da hausa ko kawalwalniya mhm, kun dai gane ta sa a shi kamar mutum kamar ba mutum ba amma dai gashi nan fari annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce kun aba khaisama ko ma menene wannan abu ya ubangiji ka mayar da shi abu khaisama me da shi abu khaisama fa idza huwa abu khaisama fa idza huwa abu khaisama al ansari sai ga kuwa da ya zo kusa da su sai aka ga abu khaisama ne shi ma yana cewa wa'anda suka ba su zo ba amma ya biyo daga baya yadda ka abu ya ta cewa in zo in zo in zo ya kin nan bai samu ya zo ba to wannan kuma shi ya tafi wannan idadin nan fujaiya ce wal jumlatu allati ba'daha fi mahalli jarin bil idafa fa idha huwa abu khaysamat al ansari wa huwa sahabbai kenan wannan suna bayyana kansu wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'it tamri hina lamazahu almunafiquna shine dai wanda shi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa da aya ta sadaka aka aka me harrata sahabbai menene tahrid da hauta aka kwadaitar da sahabbai akan sadaka bari ku ga yadda sahabbai suke ma yadda mu muke ba kowa ya sadaka suka ji girman sadakar nan wallahi sahabbai tashi suka yi masu kuɗi suka ji suka kawo nasu wanda ba su da kuɗi saboda zafin yau ga alkhairi a ce ba na ciki sai suka yi gurup suka ce mu tafi dako kasuwa dako mu tafi dako kasuwa rajulun tasaddaqa bi sa'in mene yake nufi lamazan munafiqun munafikai suka yi gulmansa suka soke shi me ya faru da shi abu mas'ud uqba ibn amr al-ansari al-badri ina masu raihanul gulam an abi mas'udin ko me sunansa uqba ibn wa eh uqba ibn amir ko ibn amr al-ansari al-badari radiyallahu anhu yanzu shi yake bamu labarin wannan wanda munafukai suka yi gulmansa yake cewa lamma na nazalat ayatu sadaqa lokacin da ayan sadaka ta sauka aka kwadaitar da sahabbai kowa yi sadaka ga bukatuwa da ake da shi a yi sadaka kunna nuhamilu ala zuhurina wallahi mu fita kasuwa muke muna yin dako a bayan mu kamar yanzu mu ce sai ka je kai dako da wilbaro. dakon nan suna yi ne kawai dan su ma nemo sadakan su su bayar to mu yanzu ka yi dako ma dan ka ciyar da iyalanka ba a yi sai ka je kana bara kana roƙo su sahabbai dako suke su samu kuɗi su yi kwadago su yi walka ba fa dan kansu ba dan su ba da sadaka dan su ba da sadaka Kisa cikin abubuwa guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa wasu daga sahabbai akwai abubuwan da in ka min alkawari ba za ka yi ba ni kuma zan rubuta sunanka kan satifiket din aljanna sahabbai suna zaune wa zai min alkawarin ba zai yi kaza ba ga satifiket na aljanna kawai daga hannunsa ko ma me ya faɗi manzon Allah ko menene duk daɗin sa a duniya na ajiye shi shi ka faɗa masa ya daga hannu aka ce ya manzon Allah faɗi sai ce kamun alkawari ba za ka sake roƙon kowa komai ba sai Allah ni kuma na maka alkawarin aljanna ce na da wannan alkawari wannan sahabin duk da wanda ya shiga baya roƙon mutane har sandansa za ta faɗi yana kan abun hawa ga mutane a gefen sa ma sai ya sauka ya dau sandansa sai a ce ya ba za ka miƙo mana ba sai ce a na yi alkawari ba zan roƙi kowa komai ba sai Allah in ka ɗau wannan alkawarin ka koya wa kanka rashin roƙo in ya zama dole ka nemi bashi mana wani wallahi ina cikin matsanancin bukatuwa da Allah ba ni bashin dubu biyar ba ni bashin dubu kaza wallahi ko dan abin ɗari biyar ɗari biyu ɗari ukun nan tab gashi ban fita da kuɗi Allah ba ni zan baka kuɗin gobe zan ranta ranta ne amma kar ka ce a taimaken da shi to kai wannan ubangiji zai buɗe maka ƙofar arziki kuma wallahi ba zai bari ka tabe ba amma man fataha babal mas'ala fataha Allahu lahu baba faqrin duk wanda ya bude kofar roƙo Allah zai bude masa kofar talauci ba zai taba fita daga talauci ba sifan mutanen kirki la yas'aluna nasa ilhafan ba su roƙon mutane ko sofa ne sofa ne to wannan ita ce sifa na mutane sifan mutanen kirki يحسبه الجاهل ما لا يعلمه شيخا على كرسيه تعممه لو أنه أبانا أو تبين لكان إياه ولكن ajama. kun san me yake wakewa me yake wakewa mai kindirmo idan mai ya hau sama din nan ya daskare a sama eh ya asabahu aljahilu ma la ya'lama wanda bai san me shi ba zai dauka shaykhan ala ta ta'ammama wani shehi ne ya hau kan sa yayi rawani law annahu tabana aw takallama da zai bayyana maka koye magana da kansa lakana iyahu walakin a'jama kai ka ce shehin ne amma kuma ba zai iya magana ba wannan ana nuna shi ne ya hasabu ya hasabuhumul jahilu agniya min taaffufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa mutumin da ya kame baya roƙo duk halin da za a yi sai ce maka ba ni bashi kuma ka zama in ka ci bashin ba abin da ke zuciyarka sai biya wallahi ubangiji ba zai tabar da kai ba shi yasa mutane ya sabahul jahilu agniya'a mutane suna ɗauka mai kuɗi ne ya tara kuɗi ne wallahi ta'affuf ne kamewa ce kadai na rantse muku da girman Allah akwai mutumin da ake zuwa roƙo gurinsa mai zu wanda ya zo roƙon ya fi shi kuɗi wani ya zo ka taimake shi da dubu goma uksimu billahi wani da zaka tambaya a lokacin bai da ɗari biyar tasa ko a akawun ko a aljihunsa ko a gidansa wallahi wani ba shi da ɗari biyar kana tambayin sai taimake ka da thousand. kamewansa shi yasa to ku ga sahabbai radiyallahu anhu suna yin dako dan su ga sun shiga layin waɗanda suka bada sadaka a su ga cikin list ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi yake cewa lokacin da aka zo ana fitar da zakka ya ga wannan ya fitar da sa wani ya zakkan zakka ranan ya ce in Allah ya da wata shekara sai yayi kasuwancin da sa zai kai na zakka shi ma ya fitar Dan kar ya mutu arkanul islam guda biyar ɗin nan a ce guda ɗaya bai taɓa yi ba ku duba fa amma yanzu kai ana maganar ma zakkan ka ce ai akwai bashi bata cika ba bashi ya taɓa ta ba an ce wanda bai samu na cin yau da na gobe ko da yana da nisabin ma shi ya fita ba kai kai ta neman uzuri kuma zakkar nan fa ba wata ababa ce ba fa ba wata ababa ce fa wani nan shekaran jiya ya zo nan gurin muna maganan abun nomansa nake cewa ya maganan zakka ya ce akwai zakka ne a ciki sai na ce masa buhu nawa kai ce buhu goma sha ɗaya ba na ce a to ai buhu shida ne buhu shida in duk 90 mudu 90 90 casain? buhu shida zai baka mudu 90 90 ai daga buhu shida akwai zakka yanzu yanzu sai na fitar ya ɗauka wani kayan gabar ne sai na ce duk buhu goma sha ɗaya fa bai fi ka fitar buhu ɗaya da ya ce kaɗai ya ce kwarai kuwa shi kenan fa buhu goma sha ɗaya baka fi ɗaya da rabi shi a lokacin ma a zuciyarsa ya ware buhu uku ne ko buhu hudu ko sadiq ai kana gurin ko kulka kabo kana gurin muke magana shi ya ware buhu uku ko buhu ɗaya ce ba zai bayar ba sai a azumi amma na zakkan ba wani kayan gabar ba ne don allah miliyan ɗaya nawa ne kudin zakkanta dubu ashirin da biyar divide by 40 nawa zai baka miliyan ɗaya ka raba ta dubu miliyan ɗaya in ka raba ta dubu ku buga min mana in ka rubuta buga ta arba'in nawa zai baka One million Ga shi na a waje na ai divide by 40 25,000 a miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar ne matsiyaciya dubu ashirin da biyar ko mai bara ne ka gaina cikin hali za ka ɗauka ka bashi balle haƙƙin da ubangiji ya ce ya rubuta maka so yanzu idan kana da 4 million zakanta fa 100,000 ne kadai only 100,000 100,000 a recharge card ma a wata zaka cinye dubu dari. kuma sai ta shekara kuma in ta shekaran da wasu menene a ciki to wayannan sahabban mu dawo karatu wayannan sahabban sun kasance suna yin dako don su yi sadaka to yanzu muna maganan muna maganan eh, abokai tamatul ansari ne wanda munafukai suka abin da nisa me ya faru abu mas'udul ansari yana ba mu labari yake cewa lamma nazal ayatu sadaka kunna nuhamilu ala zuhurina faja'a rajulun tasaddaqa bi shay'in kathir bi shay'in kathirin yace sai kaga mutun yaje yayo dako dako fa yayi sati yana kodago sai kaga yazo da kaman 2 million naira misali kenan sai zo ya ajiye gaban annabi sai ce ya manzon Allah na je nayi bara na ai na je nayi nayi kodago nayi dako nayi walka nayi kaza yau ga kudi na kawo a saka shi a asusun da kaga dama ya manzan Allah kun san me munafukai za su fara munafukai a gurin sai su taba wannan su ce ba dan Allah ya bari yayi ya yi riya ne wallahi riya yayi yanzu kun ji wanda ya kawo da yawa ko to mu dawo Abu Khaythama namu faja'a rajulun sai wani mutum ya zo fatasaddaqa bi sa'in shine Abu sama sai ya zo da ba da sadakan sa'i guda daya faƙalu wannan munafukan dai da suka ƙi zuwa yakin tabukan nan wanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam suna zama cikin sahabbai su ba sahabbai ba ba kuma kafirai ba sai suka ce ka yanzu wannan sa'i daya inna allaha laghaniyun an sa'i hada Allah ya wadata da wannan sa'in wannan mutumin wannan sa'in mutumin nan da suka nuna abokai zama kaga wannan ah, haba Allah baya bukatan sa'in sannan huwa alladhi lamazahu almunafiqun shine lamzun da suka masa sai Allah ya saukar da aya daga sama allazina yalmizuna almu'minina allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati والذين لا يجدون إلا به جهدهم ما كرشن آية فيسكروا فيسكرون منهم سكر الله منهم suna musu izgilanci za su ga izgilancin da suke sakamakon sa a wajen ubangiji subhanahu wataala walahum me walahum azabun alim suna da azaba mai radadi yalmizuna almutawwi'ina min almu'minin ay yalmizuna almutatawwi'in asalin kalmar mutatawwi'in fa udkhilat fa udghimat at-ta' fi at-ta' takfifan mutawwi'ina fi sadaqa an yi tafassara me ake nufi da mutawwi'ina a nan gurin sai Allah ya saukar da wannan ayi. hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito to sai Ka'ab ya ci gaba da labari wannan shine Abu Kaitama eh, Abu Kaitama tul ansari yana da sunake da yawa cewa Abdullahi ibn Abi kaitama sunansa kenan Abdullahi ibn Abi kaitama wasu suna ce Malik ibn Qais shine da wannan Malik bin Qais ne Ansari Abu Kaitama guda biyu ne a cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai Abu Kaitama wanda shi sunansa Abdurrahman ibn Abi Sabra al-Ju'fi abdurrahman ibn abi sabra al-jufi amma wannan sunansa malik ibn qais ko kuma abdullah ibn abi khaythama duk wanda ka dauka sunansa ne gaba daya Allah ta'ala a'lam qala malik qala ka'ab yanzu ka'ab zai ci gaba da bada labarin kansa falamma an balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan da labari ya zo min cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo zai dawo qafilan abi ma'ana raji'an min tabuka ila madina yace yana samun wannan labarin hadarani bathi nan kuma sai bacin ran da ya kai makura sai ya same ni wasu suna cewa albathu wal huznu duk abu dai ne la albathu ashaddu min al wa ashaddu min al ham shi yasa annabi yusuf annabi yusuf yake cewa inna ma ashku bathi eh annabi yaqub inna ma ashku bathi wa huzni ashku bathi wa huzni sai ya kawo albathu yayi idafanta da huzun idafa abin nan wannan atf ne al'am alal khas saboda ba mutaradifat bane wasu suna cewa mutaradifat ne albathu wal huznu duka fassaran su ɗaya ne a'a albathu shine bacin rai da damuwar da babu irin ta a rayuwa yace da yaji manzon Allah zai dawo shi baya cikin su yace kuma sai bacin ran duniya ya same shi sai ce me tazakkarul ba sai na fara tuna wani karya zan yi wa annabi dan na fita wa aqulu bima akhruju min suqtihi wato ya ce bima amma ana cire wannan hamza din a gurin mu ya zo bima ko wannan shine daidai kamar an mai tasaalun ya ce sai ina cire abin da zan samu mafita na fashin annabi gobe idan ya dawo haka ne ko Ata Zakar waƙulu bi ma'aikatar jiminsa katse hega dan. Wa'asta inu ala zali kabi kulle da ra'ayin min ahali ya ce, duk masu ƙwaƙwalwa, masu basira na iyalaina. Wallahi na fara tunani zan tara su, su shirya min karya. Ya ce ni fa ni da kuke gani na? Ina da basiran da in na je gurin Annabi duk abinda zan tsara. Annabi sai ya fahimci haka ne. Amma yana cire kuma Annabi kuma yana aiki da wahayi ne. Zai iya tsarawa Annabi? Amma Allah ya zo ya ce karya ne annabi sallallahu alaihi kuma yana aiki da zahirin abin da ka gaya masa don bai san gaibu ba shi sa annabi ke cewa la'allakum taqtasimuna alayya kwa iya zuwa kuna musu a tsakanina wala alla ba'dukum alhana ko ɗaya daga cikin ku zai iya zama ya fi ɗayan ku zaƙin magana ya zo ya yi surutu ya yi zaƙi baƙin magana har na gane kamar shine mai gaskiya na ɗauki haƙƙin wani na bashi duk wanda na ɗaukin haƙƙin wane da ƙarya na bashi ya san na yanki kitsa na wuta ne na bashi domin annabi bai san gaibu ba in ka'ab ya san annabi ya san gaibu ai ba magana ma ka fara tunanin ƙarya sahabbai suna da wannan wannan mun yi maganganu da yawa sai da mun kawo dalilai guda goma sha wani abu na da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba sallallahu alaihi wasallam sai abin da ubangiji ya sanar da shi Allah zai sanar da shi abin da duk duniya ba a sanar da kowa ba to wannan gaibun shi annabi ya san shi amma wanda Allah bai sanar da shi ba haka kawai ya ce ya san kaza ya san me kaci ya san kaza babu sai ubangiji ya sanar da shi mun ba da dalilai da yawa na annabi bai san gaibu ba wasu daga cikin dalilan shine fadan eh, batan sarkan Aisha Allah ya kara mata yadda su lokacin da suke dawa daga wani yaki ko ko anya tafiya aka rika neman sarkan nan aka rasa A shera, kumanta ne ta hau kai har sai da Abubakar ransa ya ɓaci ya zo yana zungurin Aisha na ce za ki rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi a tashi a tafi sarka mai ce ita kenan zai biya sarkar annabi ce to a tashi a tafi raƙuma tana tashi sai ga sarka karkashi ta ai ga ta nan ma an ga sarka da annabi ya san gaibu zai ce tana gargashin raƙuma lokacin da aka yi wa Aisha kazafi cewa ta yi kaza ta yi kaza sai da ya zauna kusan kwana arba'in babu wahayi annabi yana bi yana ta neman shawari me za ku faɗa game da abin da aka faɗa da ya san gaibu zai ce ƙarya ake mata wannan wa ala talatati alladhina kullifu su ka'ab din nan da muke kissan su da ya san gaibu ba ma ya saurari mutum wani zo ka faɗa gano ga duk kawai zai ce kai makareci ne kai mai gaskiya ne kai maka babu wannan A sababin saukan laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun sun jefi annabi sun ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi yazo yana kunuti yana tsinuwa yana zagin su Allah ya aiko yace ka daina wannan al'amarin ba naka bane ko Allah ya gafarta musu ko ya karbi tubansu ko ya azabtar da su yanzu dai ba su kyauta baka ba amma maganar shari'a ko halaka wannan ba taka bace kuma kuma dukkan wa'anda annabi yake cewa Allah tsine musu duk wanda ya musu addu'o'i din na a kunuti duk sai da Allah ya yafe musu duk sai da suka zama sa su uku ra'il da zakwan da amr bin al-as ko da wanda daga cikin su asbita sabani na malamai dukkan su sai da suka zama manya manyan sahabbai kaga annabi bai san za su zama haka ba saboda bai san gaibu ba sallallahu alaihi wa sallam a yakin tabukan ma in na'afu an ta'ifatin ko afallahu an kalima adinta lahum izini ma da yau wasu ya musu izini suka zo suka yi ƙarya da ya san ƙarya ne zai ce ƙarya kuke amma izinin da aka ce afallahu ka Allah ya yafe maka lima azin lahum. so akwai dalilai da yawa shi sa ka malik yake cewa sai da na nemi yan uwana 'yan uwana dan su taimake ni da karaman da zan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam har ya yarda cewa ni ina da uzuri فلما قيل ان rasulan قد اضل قادما lokacin da aka gama bani labari cewa lalle fa yana dab da ya shigo zaha annil batil sai ƙaryar da nake so na yi da mummunan nufin zuciyata sai ubangiji ya cire ta hatta araftu anni har sai da na tabbatar cewa lam anju minhu oh, ba karanta bishayin abadan ba abin da zai tserar da ni fa ajma'atu ya yace kawai sai na yi azaman in annabi zo zan kai masa gaskiya to ganin gudun mu tsaya mu dan fa'idodi mu dan faɗi fa'idodi to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wa asba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qadiman annabi yaso wa kana idza qadama min safarin bada bil masjid faraka fi rak'atayn annabi in ya dawo daga tafiya baya zuwa gurin iyalansa sai ya je masallaci yayi a guda biyu sun jalasa linnasi sai zauna wajen mutane ma fa'ala zalika ja a ja'ahul kallafun. da yayi haka sai waɗanda basu je yakin nan ba suka zo ya tadruna ilaihi wa na lahu suna neman uzuri suna rantsewa munafikai kenan wallahi kaza wallahi kaza wa kanu bid'an wa 80 rajulun mutum tamanin da wani abu ne suka ji zuwa fa min minhum sai annabi ya karbe su alaniyatan na zahirin su wa bayahu ya musu wa wastaghfara lahum ya nema musu gafara amma Allah ba zai karbi gafaran sa ba Allah baya karban Allah ba zai karbi gafaran da annabi ya nema musu ba da nassin qur'ani haka Allah ya gaya masa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan la yaghfir Allah lahum saboda munafikai ne kai munafurci ka zo ka fake wa annabi zai maka Allah ba zai karba ba to sai annabi ya kuma sai musu addu'a ya musu nema musu gafara wa wakkala sara'irahum ila Allah tabaaraka wa ta'ala amma abinda bai sani na boye ba sai ya bar su da Allah falamma sallamtu ka'ab sai ce ni kuma sai gani na zo ishin hankali ni ma zan zo da uzuri da fatabassama tabassama al-mughdabi sai annabi yayi dariya murmushi amma murmushin mai bacin rai wasu ce za a yi murmushi na mai bacin rai kwani da gaske akwai to ko muku ne ku gani <laughs> yanzu yanzu na murmushin na na mene na farin ciki ne amma yanzu misali ka zo <laughs> ai ka gana matsala malam musamman salamu alaikum <laughs> ya ya fito akwai na bacin rai kowa ya sani akwai wani wanda kana cikin bacin rai da shi sai ya maka abin dariya ko ba haka bane sai ka kirkir dariya sai ka yi haka yin hakan nan me yake baka ta gala rawiko ko ba fassara duk mutum ya maka dariya ce hmm, ko ba ta mai ɓaci dai ba nan? annabi sai masa irin wannan murmushi din sun makala ta'al sai ce zo yara zana ka abu yara zana yana tsaye facen yi sallama a cikin masallaci yana tsaye sallama sai annabi ce ta'al zo ka abu fajitu amshi hatta jalastu bayna yadayhi sai na zo gurin annabi har na zauna a gefensa sallallahu alaihi wasallam a ina ya samu annabi eh ya yi tayyatul masjid me hukuncinta eh yawa suna mai karfi ba yawa to shikenan na dauka kuna kan ra'ayin wajiba ce eh tana da karfi sosai kar ka yadda ka shiga masallaci baka zauna ba amma in akwai uzuri to yanzu na bacin ransa ma zai macin zai rakata alfajir ne halin da yake ciki amma annabi ce kum fa salli ne ba ya zo ya zauna gaba da faqala li sai ke cewa ma khallafak me ya hana ka bin mu yaki alam takun ka dibta'ta zaharak ai na san har ka sayi abun hawa ma ai ishtaraita rahilata ka saya qala qultu sai nace ya rasulullah inni wallahi law jalastu inda ghayrika min ahli dunya la ra'aytu anni sa'akhruju min saqtihi yace na rantse da Allah laqad uti jadal na rantse da Allah duk mutanen duniya ba mutumin da zan masa laifi in zauna a gaban sa face ina da kalmar da in na faɗa wallahi sai ya gane ni mai gaskiya ne wallahi sai ya min uzuri yace domin Allah ya ban zaƙin iya magana da tsara magana walakin ni wallahi sai ce amma na rantse maka da Allah laqad alimta Laƙar alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadibin, ni yau na san in zan gaya maka zancen ƙarya tar da bihi za ka yadda amma la yushkanna ya yasqatu alayya amma ubangiji zai fushi da ni ba ni ba dai kenan ni na maka ƙarya Allah ya fushi da ni ce ba zan yi ƙarya ba ce wa in haddathtuka hadisa sidikin in kuma na gaya maka gaskiya ta jido alayya fihi wa ni? yawwa na gaya maka sai ta jidu alayya fihi za ka ji ka yi fushi da ni a yanzu inni la arju fihi uqballahi azza wa jalla lallai ina fatan al'aqibatul hasana bi tawbatillahi azza wa jalla Allah zai iya min abin nan afuwa wallahi ma kana li min udhri na rantse maka da Allah manzon Allah ban je yakin nan ba dan ina da uzuri ba ni da uzurin komai wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisaru minni ban taba ma zama ina da karfin jiki da shiri hina takallaftu anka lokacin da nake zuwa yakin nan ba ni da uzuri ya manzan Allah fa qala sallallahu alaihi sai annabi ya ce amma haza amma wannan faqad sadaka ya fadi gaskiya fa qum tashi kai tafiyanka ma'ana wa'ancan annabi yana kokonton su tashi hatta yaqdi Allahu fika har sai mu ga abin da ubangiji zai yi akanka to yanzu daga nan ne a darasi na gaba za mu ga halin da zai shiga cikin hukuncin da Allah zai sa za a aiko daga sama a ce kar a sake wa kaba magana kar a sake masa magana sai da ya kwana arba'in har ma ta sanya mata magana ba ta amsawa har dan uwansa har jama'a in sun ganci sai a dare to shine za mu shiga tattaunawa amma kafin mu je akwai fa'idodi a karkashin nan gurin da yawa a cikin minti biyar fa'ida ta farko mun faɗa mun ce tabassumu abin nan minti biyu ne to mun faɗi abin nan eh, dariyar dariyar mai ɓacin rai mun faɗa sakin fiska mai ɓacin rai to wannan baya ciki na ɗaya idan ubangiji yana nufin mutum da alkhairi ubangiji zai duba zuciyarka ya ga nufin da kake da shi kaga ai ka'ab wallahi yana nufin ya je wannan wayakin wallahi ya samu jarrabawa ya shiga bacin rai da damuwa da bai je ba alama ta tuba ba shine ka shiga bacin rai ba duk wanda ya saba wa Allah ya kwana bai yi bacci ba yana jin zafin sabon Allah nan wannan kaso mai yawa na Allah zai gafarta masa kuma Allah ba zai bar shi ya fada wata fitina ba to shi yasa da fitina ta biyu ta fado wa Ka'ab cewa ya shirya karya mai gawa annabi sai Allah ya kare shi ya ce je ka faɗi gaskiya duk wanda yayi abu da gaskiya a zuciyarsa shine babin da muke magana gaskiya ce a zuciyarka ko wata fitinar za ta ƙara zuwa ta sabon Allah wallahi Allah ba zai barka ba Allah sai ya kare ka sai ya tsora ka siratul mustaqim kuma Allah sai ya fitar da kai daga zunubin da kai ya yafe maka shi na biyu ya dace ga mutum idan ya dawo daga tafiya ya tafi masallaci farko wannan sunna ce mahajura sunna ce da aka ƙaurace mata ba a aiki da ita yanzu har ɗaliban ilimi ba a yin ta annabi sallallahu alaihi duk sanda zai dawo da kafiya baya shiga gidansa sai ya je masallaci ya nafila raka'a biyu wannan ita ma wa'annan nafila guda biyu min zawatil asbab suma abin nan nawafil ne masu sababi shine sababu ha ka min safari hatta fi waqtin nahyi ko baka baka da matsala ai a wancan karatun mun yi magana ah, waktun nahayi ko kuma ah, abin nan as-salawat wayanda suke da asbab sun kasu kashi uku akwai as-sababul mutaqaddim akwai as sabab mutaakhir akwai as-sababul muqarin to wannan sababu wani iri ne malaliyo mutaqaddim ne saboda annabi ya dawo daga tafiya sai ya tafi masallaci sai ya fara yin nafila so saboda wannan ta tabbata bi sunnatihi fi'liya wa sunnatihi qawliya fa'ida na uku ka'ab ibn malik mutum ne Allah ya bashi fasaha amma tsoron Allahnsa ya hana shi aiki da kwakwalwansa wajen sabawa Allah to kenan mutum ya ji tsoron Allah ubangiji ya baka iya magana ya baka iya zance a ce ba a hankan ba a kan isar da kalman Allah kake isar da wannan fasahan ka ba sai ga wani ya iya zance ya iya magana yana da fasaha yana da kwakwalwa amma shi kuma a zage-zage yake zubar da talent ɗinsa ko when it comes to display your talent sai zama kai ta wani bangare ta bangaren shashanci da sabon Allah amma talent ɗinka a ce shawari zaka ba mutane hikinkimunka wisdom kana faɗan kalmomin da za a amfana da su amma sai zama na ƙarya zamba cikin aminci cuta da damfara kai ƙwarewan da Allah baka nan zaka yi to kaga ka mali, malik ba bata sa ya saba wa Allah ba to duk abin da Allah zai baka ka bi Allah da shi na uku na hudu mutum da yake ɓacin rai zai iya yin zai iya murmushi wannan ai mun tattauna ko na biyar ya halatta ka yi sallama kana tsaye a lokacin da shugabanka yake zaune ai annabi yana zaune a nan amma da ya shigo yana tsaye ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu annabi wasallam ya amsa masa sallama sai ce ta'al zo kuma da ya razana ka abu ya razana ya kasa yaso a gurin annabi tun da ya shigo masallaci annabi yana zaune kaman anan dinnan ce salamu alaikum wa rahmatullah ya halatta shugabanka yana zaune ka masa sallama kai kana tsaye Wani ke nuna mana zance a yi zance da kai a kusa haka ya fi babba karka yadda ka yi magana da shi daga nesa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ka abai sallama sai annabi ya ce tal tal aka mu karanta ko sai da ya kira shi sai ya zo ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam masala ta gaba yana nuna mana tahiyatul masjid ba wajiba bace amma haka kawai ba da uzuri ba karka ke barinta kama huwa mathaf inda wasu daga cikin ayyuma wannan nuna mana yaqini na Ka'ab ibn Malik yaqini na Ka'ab kuke cewa zan faɗi gaskiya kuma Allah ita da ita ne zai fidda ni to dinga abin da kai ko kai ta Allah zai yafe maka ke jin kawai Allah ba zai tabar da kai ba in kana neman wani abu ka ji kawai Allah zai maka haka ka abu ya zo kawai za a masa ko da za a sha wahala ya ce za ka ji haushi na in na faɗi gaskiya amma Allah zai yafe min amma Allah zai bani mafita a gaba ba zan taɓe ba amma in na yi ƙarya yanzu na faranta maka rai a gaba kuma zan shiga fushin Allah to confidence na Ka'ab ibn Malik na takwas wannan maganan Ka'ab yana nuna mana Allah ya san sirri ya san na bayyane ya san na ya san na bayyane ta yadda Ka'ab ya ce in ma nayi ƙarya Allah zai bayyana ni kenan Allah ya san na ya san yana fito da sifa ta ubangiji kamar yadda wata ta zo in yayi ta jayayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai zo ya faɗa kamar matan da zo almujadila ko almujadala ko wacce take ta kai kawo da annabi Allah yake ya aiko daga sama kar sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila Allah Allah ya faɗi abubuwa na boye so haka wannan duka Ah, wasu daga cikin fa'idodi to ina ga insha Allah wani sati za mu tashi daga gurin da Ka'ab aka gama ya gama faɗan uzurinsa sannan kuma aka ce tafi mu ga me Allah zai yi to za mu ga me Allah zai masa din shi kaɗai ne ko akwai wasu suma da suka faɗi gaskiya Munafukan da basu faɗa ba ya halin su yake sai a darasi na gaba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi